بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da ashirin da uku ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na sha hudu daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha wallafar babban malami الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه idan da ba su manta ba muna karatu ne dangane da al'amuran da suka shafi wajiban al'amura da suka zama dole ne ga dangin mamaci ma'ana aka ce wani ɗan uwanku Allah ya ɗauki ran shi daga cikin abubuwan da suke wajibi a kanku akwai haƙuri da yarda da ƙaddara Allah Bala ya kawo mana bayanai akan haka sai kuma ya kawo bayanai dangane da cewa haƙuri dangane da rasuwar ‘ya'ya yana da nashi lada mai girma na musamman saboda ‘ya'ya na daga cikin waɗanda ke shiga zuciya ƙwarai da gaske. Bala yake sai dai kuma fa wannan ainihin wato haƙuri da aka ce an nemi duk wanda aka yi rasuwa ya yi ba zai ainihin wato hana mace ta ainihin wato yi ado ba don komai ba domin ainihin wato ɗanta ya rasu ko wani ya rasu ta ci gaba da yin adonta tana gyara jikinta ba tare da ainihin wato ta zauna zaman ainihin nuna damuwa da sauransu ba domin miji ne kaɗai aka wajabta wa mace cewa daga lokacin da ya rasu dole ne mace ta nisanci duk abin da za a kira shi ado amma wani ya rasu to saboda ganin cewa mijinta yana da bukatuwa a kanta wannan babu laifi idan ta ainihin ci gaba da caba a danta ba za a ce ba ta kyauta ba har malam ya kawo ainihin wani dogon hadisi wanda in ba ku manta ba musamman waɗanda ke bibiyar karatuttukan daga nesa da waɗanda kuma za su ci gaba da bibiyar waɗannan karatuttuka na ainihin wato ahkamul jana'iz wannan karatu na biyu da muke yi ta kafofin abin nan yaɗa bayanai na zamani za su ganin ɗan koma baya kaɗan a inda aka yi nin sake tuso karatun daga baya sannan muka zo muna tattauna wasu matsaloli hadisin ummu sulaimin mun karanta shi kaf a can baya amma kasantuwar mun sake ainihin wato ɗauko matsalolin daga wata gaba za mu sake karanta hadisin karantawa ta fitar da ainihin wato fa'idoji domin mun riga mun karanta shi mun fassara shi da haka kenan karatun ya kasance za a tashi shafi na talatin da biyar a gaba ta ashirin da ɗaya المسألة الحادية والعشرون ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل منها أنقولكم malam ya ce matsala ta ashirin da ɗaya sai dai kuma idan lam ta hidda ala ghairi zaujiha idan mace ba ta zaman takaba ba ga wani wanda ba mijinta wato kamar yadda muka bayyana a baya abin da ake nufi da takaba shine zama ba tare da ado ba mun yi ƙoƙarin bayyana wa mutane su iya bambance tsakanin ado da tsabta su iya bambance tsakanin ado da tsafta abin da ainihin bayanin nan yake cewa a yanzu shine idan ita wannan mata ta zauna ba tare da ta yi ado ba ga wani wanda ya rasu ɗan uwanta ɗanta to za ta iya zaman haka kwana biyu har zuwa kwana uku amma ba za ta wuce kwanaki uku ba tare da ainihin ta yi ado ba waɗannan kwana ɗaya biyu uku da za ta yi su ma da za a ce ta ɗauke ta koma ta ci gaba da adanta ɗanta ya rasu a yau ta caɓa ado ta shiga ta zauna ta sadu da mijinta ta yi duk abin da mata aure take da mijinta in dai har ta yi haka ne domin ta ainihin faranta wa miji rai domin ta gamsar da ainihin miji ta biya mishi bukata malam ya ce fahuwa afdalu laha yin haka din ma shi ya fi falala gare ta an fahimta amma da yake shari'ar musulunci takan bi ɗabi'ar mutum matuƙar ba ta saba ma shari'a ba idan ɗa ya rasu ko ɗan uwa ya rasu ko ubanta ya rasu lallai tana cikin damuwa to idan wannan damuwa ta sa ta ba za ta iya yin ado ba ko ta kula da mijinta to shari'ar musulunci ta yi mata izini kwana ɗaya kwana biyu to amma kuma ran na uku shi kenan ya riga ya ƙare amma in mijinta ne ya rasu sai ta zauna watanni hudu da kwanaki goma ba tare da yin ado ba kuma kamar yadda muka bayyana a baya ba su ɗaya ba su biyu ba cewa ado ya danganci irin yadda kowaɗanne mutane suke da gwargwadon irin yadda ɗabi'unsu ko al'adunsu ko kuma wadata ko rashin wadata matar da take matar babban mutum ce wadda suke cikin rufin asiri da wadata mai yiwa irin tufafin da za ta ɗaura a wurinta cewa ita ba ta ado ba wata matar da take matar talaka ce mara wadata idan ta ɗaura wannan tufafin zai zama ado gare ta. don haka a irin wannan halin to gaskiya ana duban yaya take ne abin da aka san cewa ado ne gare ta to ta yi tufafin da zai zama ƙabila kaza idan suka ɗaura to ƙabila kaza su kuma sun yi ado ne misali yanzu daga cikin misalan da nakan ji malamai su ne a waɗannan wurare sai a ce yanzu kaga baƙin tufafi ga buzu ado ne na musamman to yanzu buzuwa idan ta ɗaura baƙin tufafi ya zama kamar wani ado ne na musamman to kaga ita ga irin haƙƙinta ba za ta ɗaura irin wannan ba kenan ina fata an gane to kamar dai da nace abin yana koma zuwa ga wadatuwa da kuma irin yadda ɗabi'un mutane suke abin da karatun yake cewa walakin naha idza lam tahidda ala ghairi zawjiha sai dai kuma ita idan ba ta kaba ba ga wani wanda ya rasu da ba mijinta ba irba'an lizaidi ta yi haka ne don ta faranta wa mijinta rai wa qada'an li wafrihi kuma domin ta ainihin biya mishi bukata min ha bukatar da yake da ita a wurinta bukatar da yake da ita a wurinta fa huwa afdalu laha to yin haka shine falala gare ta ba daga cikin abin da wannan karatun ke nunawa yanzu kenan ashe mace ta yi ado ta faranta wa mijinta rai ta kyautata wa mijinta wannan na daga cikin mafi ɗaukakar hali da daraja da mata aure za ta samu kanta yasa yana daga cikin kurakurai da mataye musamman a wannan yanki suka samu kansu ba za su yi ado ba sai lokacin da ainihin suka tashi fita wanda a irin wannan lokacin kuma Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu su yi ado wata mata ba za ta taɓa wucewa mijinta ya ji wani ƙanshi na tashi a jikinta ba sai za ta fita waje a halin kuma an haramta mata ƙanshi ya rinka tashi daga jikinta a halin da ta fita waje ko kuma za ta fita waje wata matar ba za ta makalkale makalkale ba duk sai in za ta fita waje a halin duk an haramta mata waɗannan abubuwan waɗannan abubuwan an keɓance su ne ga mijinki mijinki ya ji ƙanshi daga jikinki yaga kin makala kaza kin makala kaza kin makala kaza su da dama mata waɗanda ba su fahimci addini da ire-iren waɗannan bayanan sai ce to yanzu kenan ana nufin in zan fita sai in fita ina wari a za ki yi wanka za ki yi tsafta sannan duk wani abu wanda zai kashe warin hammata ko mara ko jika duk za ki shafa a cikin jikinki amma ke da kanki kin san nau'in turare ko man shafawa ko abin ƙanshin da in kin sa kin wuce za a ji tashin ƙanshi to wannan haramun ne ke da kanki kin san irin abubuwan da in kin makalkala a jikinki kin wuce za ki ɗauki hankalin waɗanda ke ganin ki wannan haramun ne saboda nassin alqur'ani a dunkule cewa yake wala yubdina zinatahunna a wani wurin yace illa ma zahara minha a wani wuri yace illa li bu'ulatihinna kar ki sake ki bayyana adanki sai ga mijinki karki sake in kin fito adonki ya bayyana sai abin da ya sha kanki ya bayyana ko kuma abin da shari'ar musulunci ta halatta miki ki bayyana kamar yadda malamai suka ce tafin fuska da kuma ainihin wato abin nan fuska da tafukan hannaye wannan ya tabbata a cikin hadisin as-sayyida asma Allah madaukakin sarki ya tsara mata yarda ta haka in kun fahimci wannan mata ba cewa aka yi wai ki fita kina wari ko kuma ki fita da kazaman tufafi ba amma abin da ake cewa shine ke din ta mijinki ce kuma shi mijinki din naki ne don haka sayyidina abdullahi dan abbasin Allah ya kara mishi yarda yake nakan yi ado domin matata ta gani to kai ma kakka zama wani kantakaryar ƙauye kullum kana cikin gida ba za a ga adonka ba ba za a ji wani abu na ƙanshi a jikinka ba sai lokacin da za ka tafi wani taro ko wata harka wadda da zarar kayi wannan ado to ficewa za ka yi wannan duk yana daga cikin kurakurai saboda haka lazimi ne sai al'umma sun kyautata harkar rayuwar aure domin ka biya mata bukata ita ma ta biya maka bukata ka faranta mata ita ma ta faranta maka waɗannan suna daga cikin hikimomin da ke tabbatar da danƙon zumunta ta ainihin zaman lafiyar aure sai malam yake cewa wa yurja lahuma min wara zalika khairun kathir an musu fatan alheri mai yawa sakamakon wannan biyan bukata da mace za ta yi wa mijinta kuma ta faranta mishi rai kama waka ali ummi sulaimin wa zawjiha abi talhat al-ansari radiyallahu anha kamar yadda haka ta faru ga ainihin wato ummu sulaimin da mijinta mai suna abu farha balansari Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda malamin ce wala ba'asa min an asuka huna qissatahuma fi zalika babu laifi in kwararo labarin su gaba ɗaya anan ala ha duk da tsawon labarin nasu lima fiha min al fawaid saboda akwai fa'idoji masu yawa a cikin wannan labarai wal ibad akwai kuma wa'azozi wal'ibar akwai kuma abubuwan lura da ɗaukan izina faƙala anasun radiyallahu anhu anas shine babban sahabi wanda yake ɗa ne ga ainihin wato un musulmin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda wanda shi ne ya ruwaito wannan kissa anas ya ce ƙala malikun maliku ya ce abu anas wato baban anas sai anas ya yi iltifati anan ka ce malik ɗin ba baban shi ba ne madadin aƙalla ya ce malik babana wata ran ya ce da mahaifiyata amma da anas ya tashi kaf sai ya ɗauke labarin kamar shi ba ɗan gidan ba ne ya ce malik baban anas ya faɗi limra'atihi ummi sulaimin ga ainihin wato matan shi mai suna ummu sulaimin wa ummu anasin ita ce kuma dai uwar anas din shi wannan malik mahaifin anas ya ce inna hadhar rajula wannan mutum ya'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yuharrimu al-khamra wannan mutum da zai iso madina yana haramta giya wato tun kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iso shi wannan mutum ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana haramta giya saboda balarabe ne kohan daga irin ɗabi'u da halaye da maganganun annabi sallallahu alaihi sallama da yaji domin wani abin mamaki shine a wannan lokacin da yake ba da labari a lokacin doka ba ta sauka ƙarara ta haramta giya ba amma da yake tsagwaron balarabe ne ya fahimci cewa ba sai an zo an ce giya haramun ba ce irin kalmomin da ainihin annabi sallallahu alaihi sallama yake faɗi da irin yadda yake fahimtar maganganun musulunci suna zuwa sai fahimci cewa wannan mutum yana haramta giya wato yana hana ta labari ya isa gare ni mutumin nan yana haramta giya fantalaka hatta a ta sham shikenan sai ya tafi har sai da ya isa ƙasar sham fahalaka hunaka sai ya ainihin hallaka a can kamar yadda muka bayyana a baya a wurare da dama asali shi ba yana kyamar wayayi musulunci ba ne na sallah da azumi amma tsohon ɗan giya ne wanda shi yana ganin ba zai iya rayuwa ba tare da giya ba haka in kana karantawa a adabul arabi a cikin al'adunsu na larabawa za ka ji cewa wasu sun zama addicted wato wasu sun jarabtu da giya wani zai zauna shekara arba'in bai taɓa zama cikin wato watsakewa ba da zaran ya sha giya in yi za ta sake shi sai ya sake kwankwada haka zai zauna laila harin da ya farka bacci tulun giya na nan kusa da shi abu na farko da zai ɗiba shi ne sai an taya haka sun jarabtu da shan giya shi yasa wato na daga cikin mutanen da za su san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma nagarta na ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda suna ba da muhimmancin karatun sunna su ne 'yan lughal arabiya waɗanda suke karanta adab wato adab darasi ne wanda yake baka cikakken tarihi da yadda rayuwar larabawa take larabawa za ka samu daga cikin ɗabi'un da suka shahara larabawa 'yan kulab ne akwai son holewa akwai son a yi karta akwai son a shagiya akwai son a buga kati kar abin nan caci da makamantan haka to larabawa sun ƙware sun jarabtu da ire-iren waɗannan ɗabi'u sannan fitsararru daga cikinsu har fitowa suke suna bayyanawa tarafatu ibn al-abd har cewa ike duk lokacin da aka neme shi ba a same shi ba a tafi falo na giya mafi kusa daga inda ake neman shi yace yana can ma'ana dai ka neme shi baka same shi ba kar ka bata lokaci ina ne gidan giya na kusa daga inda kake neman shi to tafi can zaka same shi yace kuma shi a daina mishi nasiha a daina mishi wa'azi dan yana kashe kuɗin da ya nema ko dan yana kashe kuɗin da ainihin ya gada wajen shan giya za ka ji wani yana cewa kada Allah ya nuna mishi rayuwa rayuwar da babu giya a cikinta to waɗanda ke karatun tarihin waɗannan irin baƙaƙen maguzawa idan suna binciken rayuwar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya da'awa za ka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa iyawa da ƙwarewa wajen kira babu duka ba zagi babu ashar ba bi akai ana farfasa tulunan ba da kansu Allah ya rinka isar musu da saƙo sannu a hankali har suka gamsu suka waye gari yau su suke ɗibo tulunan giya suna dankarawa da ƙasa a titunan madina ba a kwata ba har madina ta waye gari a wannan wuni tana warin giya duk inda ka shiga da ka bincika sai a ce ai giya an haramta ta ne saboda haka wannan yana daga cikin ainihin wato kwarewa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato abin da ka tarbiyyantu da shi ya jarabtu a cikin zuciyarka amma mummunan abu ne abu a karantar da kai kai da kanka ka bar abin ka fi kowa kyamai shi wannan ita ce karantarwa ta hakika shi yasa miyagun turawa waɗanda suke rubuce-rubuce cewa addinin musulunci ya shigi mutane ne da ƙarfin tsiya ƙarya suke yi addinin musulunci an karɓe shi ne a bisa gamsuwa in ba haka ba yau ƙasar laraba da kaf ba za a samu kirista ba musulunci ya ya samu christianity musulunci ya samu judaism ya samu addinin kiristanci da yahudanci cikin larabawa ba da ƙarfin tsaye aka bi su ba wa'azi aka yi ta musu waɗanda suka ga dama suka bari suka bari waɗanda ba su ga dama ba har yau a ƙasashen larabawa kaf idan ka cire ƙasar saudi arabia ba ƙasar larabawan da babu kirista waɗanda suke 'yan asalin ƙasar ne musulunci da ya zo bai tursasa su ba da karfin takobi ba ne da gamsarwa ne amma an ka tayar wa musulunci za ka yi faɗa da shi shine sai bubbuge ka ya ci gaba da rayuwa haka musulunci yake ina fata an gane amma baka tayar musulunci ba ka je kai ta duk abin da za ka yi musulunci kuma ya abin da zai musulunci baya kallon komai a matsayin barazana domin ya fi karfin komai don daga Allah yake shi yasa da ka tayar mishi sai buge ka sai ci gaba don haka addinin musulunci ba ya yaɗu ne da ƙarfin takobi ba ko da tashin tashina ko da tashin hankali amma da karantar da mutane da da'awa da bayani da haskakawa shi ne abin da ya kai har wannan mutum labari ya iso gare shi cewa ya ji labarin annabi sallallahu alaihi sallama da zai zo yana haramta giya shi ko ba zai iya rayuwa ba tare da giya ba don haka sai ya tafi har sai da ya hallaka a ƙasar ainihin wato sham shi ne muka bayyana a baya cewa tekun fasha aka samu gawar shi ya je ya jefa kanshi a cikin tekun ya rasu fa ja'a abu talha to ana nan sai matar shi sai ta shiga ta kaba sai wani mutum mai suna abu talha ya zo fa khataba umma sulaimin sai ya nemi auren ita ummu sulaimin fa kallamaha fi zalika yayi mata magana game da haka yace yana santa wannan yana daga cikin abubuwan da suka halatta a cikin shari'ar musulunci ko da yake a wannan lokacin shi ba ya musulunta bane amma a shar'ance in ka ga mace kana son ta kana iya zuwa ka tambaye ta kai da ita kai mata magana kana iya samun mahaifinta kana iya samun wani waliyin amrinta kana iya samun wani wanda ka amintu da shi ka tura shi duk ya halatta amma ku kiyaye wannan ana magana gabatar da magana a halin farko ne ba ka je kai ta taɗi da 'yar mutane ka juye mata kai iyayenta ba su sani ba a'a kun haɗu da ita an fito lacca ne ko a wata harka ko kuma a hanya ne ta gaishe ka sai ka kira ta da Allah eh a ina kike ne ke da Allah babu laifi sai ta maka bayani ita ce wance wance a wuri kaza shikenan sai ka ce to ina miki fatan alheri Allah ya sa miki albarka shikenan tunda ka gano bakin zaren ma'ana ka ji sunanta ka bi gidansu shikenan sai ka tafi ka je ka samu mahaifinta ko ka tura duk wanda kai a cikin musulunci din nan ya daidaito don haka wannan mutum da kanshi ya mata magana da ya mata magana faƙalat ita kuma sai ta ce ya aba falha haka ake yi mutumin da yake yana son ki kar ki ɗauke shi ɗan iska ai ba kowa bane ɗan iska dan ya haɗu da ke kun gaisa ya ce yana son ki kar ki ɗauka ya ce yana son ki kuma shikenan ya ba mutumin banza sai ki adireshin ɗin shi ba'ana sai ki gabatar mai da magana ta ladabi kaga sai ta ce ya aba falha balarabe yana so ya mutunta ka shine sai ya kira ka da alkunya ya kai baban wani kaga ta mutunta shi sai ta ce ma misluka yuran ba irin ka ake ki ba walakin naka mur'un kafirun sai dai kai kafirin mutum ne ta bi yadda ake tsage gaskiya kuma haka ma'ana ba ta kin shi amma kuma tana nuna mishi haƙiƙanin matsaloli da conflict da rigingimin da ke tsakanin soyayyata da soyayyashin aka ce za a yi walakin naka mur'un kafirun wa anan ra'atun muslima kai kafiri ne ni musulma ce la yasluhu li an atazawwajak bai halatta min aure ka ba bai dace da nin aure ka ba ina musulma kana kafiri jama'a kun ji yadda ake bayani freedom of speech ma'ana ya zama kina da yancin ki tsaya ki bayani in ba haka ba ma'ana kina son shi amma ga wasu abubuwa da kike gani ta tare da shi kin kasa yin bayani sai zama kin cutar da kanki faɗa mishi matsalar shi wadda ke kike ganin ita ce miki matsala a wurin ki faƙala sai ya ce ma za ki biharak ya ce ba manufarki kenan ba ma'ana kin fake da ni kafiri ne za ki ƙi ni qalat sai ta ce wa ma dahari to me ce ce manufata in dai har manufata ba wai in kawo kafirci da musulunci shine matsalar ba Kala sai ce as-safra wal bayda ma'ana azurfa da zinare ko zinare da azurfa as-safra zinare in ka kalle shi yana da ainihin wato launi na sufra yalo yalo haka fatsa fatse sannan wal bayda azurfa ita kuma fara ce ma'ana abin da yake nufi kuɗi su ne matsalar ki kin dai ga cewa ni talaka ne sai kika fake da cewa aini kafiri ne aini kaza ne aini kaza ne قالت ستتي فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء الله أكبر sahabbai suna da ainihin wato bayani ƙwarewa wajen bayani bata ce wala fa inni la uhibbu ba wanda zai ce bai son kuɗi ƙarya ne amma ma uridu ko la uridu ba manufata ta aurenka shine kuɗi ba bata ce ba ta son kuɗi ba don kowa yana son kuɗi kowa yana buƙatar kuɗi amma manufar aure na da kai ba kuɗi ba ce manufar ko dalilin da akwai matsala ba matsalar kuɗi ba ce uridu minkal islam musulunci nake nufi gare ka fa in tuslim fa za ka mahari da za ka musulunta to wannan shine sadaki na wala as'aluka ghairahu kuma ba zan tambaye ka wani abu ba bayan shi da wannan ne malamai suka ce ba lalle ne sadaki ya zama aini ba lalle ne ya zama kuɗi ko wasu kaya ba ko wata dukiya amma sadaki yana iya zama wata hidima kamar yadda ainihin ya faru ga annabi Musa da wancan dattijo na Madiyan ka ce zan baka ƴata a bisa sharaɗin zaka karantar mana da ƴaƴa shekara ɗaya zan baka ƴata a bisa sharaɗin zaka wata gona har zuwa kaza zan baka yata a bisa za ka yi mini kaza ma'ana service ka gabatar da wata hidima ita kanta to yanzu nan gashi da za ka musulunta to musulunci shine sadaki na ba zan roƙe ka ba zan tambaye ka wani abu ba qala sai yace faman li zalika a wurin wa zan je in karɓi musuluncin qalat sai ta ce laka bidhalika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wurin manzon Allah zaka je فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو طلحة يتفي ينفي رمى ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادون في أصحابه أتكن صحبنشي رآه يعين من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يدنشي قال سيتي جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه da abu talha nan ya zo muku hasken musulunci yana sheƙi a tsakankanin idanuwan shi wannan dalili ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu a'a gaibu zai iya yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san shi kamar yadda ainihin Allah madaukakin sarki ya ce idan Allah ya gaya mishi ina fata an gane wannan maganar kenan wani abu ne wanda Allah kaɗai ya kaɗaitu da sanin menene Abu Talha ya tahoyi amma ga manzon Allah ya bayyana me yasa saboda Allah ya sanar da shi amma kar ka ɗauka cewa wai irin ilimin da manzon Allah yake da shi ko irin ilimin Allah shine manzon Allah yake da shi waɗannan suna daga cikin rashin ladabi ga Allah maɗaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama matsayin shi a matsayin shi na manzo ne dan aiken Allah ba zai san wani abu daga cikin ilimin Allah ba sai abin da Allah ya sanar da shi ina fata an gane saboda haka a nan annabi na cewa ga abu talha ya zo muku hasken musulunci na sheƙi a tsakanin idanuwan shi fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bima qalat ummu sulaimin sai manzon Allah sai ainihin wato abu talha ya ba da labari ga abin da ummu sulaimin ta ce kun ga irin yadda amana take a wancan zamani an san shi a kafiri ne amma ya taho a musulunci yana faɗin magana sai aka amintu saboda na ɗaya ƙarya an san ba ɗabi'ar balarabe ba ce balarabe ba zai ƙarya ba na biyu in ma har ana ganin shi da tunanin zai yi ƙarya to yanzu fa ya taho ne a matsayin musulmi ba a sa rai musulmi zai iya zuwa ya ƙirƙiri ƙarya kana limami yanzu wane zai ce alagafata malam mun daidaita da wanke ta ce ka ɗaura mana aure aƙalla abin da za ka iya shi ne ka nemo ta ina gaskiyar wannan magana saboda me saboda yanzu al'amuran mutane sun zama suna da ban mamaki mutum zai iya ƙirƙirar ƙarya haka siddan ya je tsara magana fatazawwajaha ala zalika dan haka sai ainihin abu talha ya aure ta ala zalika a bisa wannan sharadi na musulunci qala thabit thabit wa huwa al-bunani shine thabit ibn aslam al-bunani ahd ruwat al-qissa an anas ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan labari daga anas wato almajirin anas yace fama balagana anna maharan kana a'zama min a'zama minhu annaha radiyat al-islam mahara mu taɓa samun labarin sadakin da ya kai girman nata ba domin musulunci ta yarje a matsayin sadakinta fa ta zawwajaha abu talha ya aure ta wa kanat imra'atan malihatal ainain mace ce wadda take mai kyawawan idanuwa ma'ana wadda ainihin wato idanuwanta kamar an sanya musu tozali ma'ana anas shi kanshi irin samari ne wanda yake sun kware game da waf game da siffantawa abin da ana ke jan hankalinka a nan don karka ɗauka cewa mai yiwa wata kwashi kwarabce yasa ta bada kanta sadaka saboda musulunci yana so ya nuna maka cewa uwar shi kyakkyawar mace ce ya ce ga ta nan in ka ganta idanuwanta tana da wani automatic tozali ma'ana haka aka halicce ta idanuwanta kamar ya ji tozali haka kyakkyawan mace ce sai in kayi adam ma za ka san kimar wannan bayanin na anas tukuna domin wato hakikanin al'amari idan ba kai al'adabul arabi ba to kana rasa wasu abubuwa da yawa wanda kai ma baka san su ba wato larabawa sun iya siffanta abubuwa siffantawa tsarki ta tabbata ga Allah ji mawaƙi da yake cewa tubi'u zalama bil isha'i ka annaha manaratu mamsara hibin mutabattali وتذري فتيت المسك فوق فراشها na'umu duha lam tantafiq an tafadduli wai yana siffanta matar shi ne yana cewa matar shi kyakkyawa ce matar shi kaza ce mai haske ce mai jahiliya ce karka ce ya zo yana siffanta matar shi a duniya ai a lokacin mutum zai zo yana faɗin wasu kyau ne na matar shi dan a tafa mishi a ce kaiwa na kayi ta ba kamar kai a garin nan baya tsoron me zai biyo baya ko ma menene uhu dama jahiliya ce ina fata an gane yana cewa matar shi tana da haske kamar fitila tana kaza tana sa turare tana sa kaza tana sa kaza haka da yazo yana siffanta dokin shi yace darirun ka khudrusil walidi amarrahu yace doki na gudun tsiya ne da shi kamar kurar yaro idan yana janta kura wadda yara ke dandaka kwankwalati suna sa zare in suka sa suna janta tana wu kaga yadda take gudun nan sai ce haka dokin shi yake duk wannan yana nuna maka alwas irin yadda laraba suka iya siffanta abubuwa shi yasa ɗalibai gaskiya waɗanda suke haya islam yanzu sun zama abin tausayi jama'a saboda galibi yanzu haya islam ɗinmu galibi akwai rauni game da lugal arabiyya amma a da ɗalibi yana haya islam tsarki ya tabbata ga Allah jama'a ni ban yi haya islam ba sakandare ne amma larabawa ne masu phd ake kawowa daga ainihin ƙasar masar suna koya mana harshen larabci saboda haka lokacin da muka tafi jami'a muka je waɗanda suka yi haya islam suna shakkar mu ne shakka ta ainihin ganin kamar mu ba daga sakandarori muka fito na ainihin turanci ba me yasa saboda a lokacin an baiwa harshen larabci matuƙar muhimmanci amma a yanzu sai ka ga ba wai a makarantun sakandare da za a ce ana arabic ba a'a a makarantu ɗin da haya islam sai ka ga mutum ya gama abinci da a haya islam baya jin larabci ba zai iya tashi ya zauna ya rubuta khitaba ko wani jawabi ko khutuba ko magana ba abubuwa duk sun rikice jama'a kuma waɗannan abubuwa dole ne a zo a gyara su in ba a gyara su ba yaudarar kai ne ka ce ka je ka yi arabic hausa ka yi mce ka yi digiri kaza amma kuma certificate ne amma madarar karatun fa babu saboda haka sai a waye gari sai ka ga cewa ga mutane suna da certificate suna ta tabajju suna ta bugun kirji su suna da certificate amma asalin madarar ilimin fa sannan sai a koma al'adabul arabi wanda ake a soro galibi matasa yanzu suna ganin sun fi karfin su je su zauna a soro a koya musu karatuttuka a cikin ainihin soro din nan akwai ilmomi na adab waɗanda yake syllabus ne manhajiya ce mai ƙarfi zaka je zaka koyi shu'ara usitta zaka je zaka koyi alburda zaka je zaka koyi hamziya zaka je duk waɗannan littattafai ne na adab waɗanda za a rinka ana baka ainihin a samin ka je ka dubi ya za ka yi nakadin waƙoƙi kaza ya za ka bi ƙa'idoji ya za ka san kaza ya za ka san kaza yanzu duk abubuwan kawai kowa ya matsu ne shi kenan saboda an lalata mu da aƙida irin ta turawan ingila shine certificate baturen ingila shi ya kawo wannan muguwar aƙida certificate shi yake da daraja amma ka je ka ga me yasa amerikawa a yau suke gaba da ainihin turawan ingila gashi cewa ingilan ce zaka iya cewa ta yaye su ko suka yaye kansu ko ma da yaya ne amma almuhimmu shine me american system babu ruwansu da wani certificate ma ka zo da certificate ka yi digiri ka yi masters ka yi kaza zai ce aje yi mana kaza mu gani kawai shi kenan abin da za ka iya yi shi zai sa mu ɗauke ka aiki ba waɗannan takardu ba saboda haka gaskiya saboda Allah mu daina yaudara kanmu da certificate ai ni na yi degree ai ni na yi masters ai ni na yi phd ai ni diploma ai ni nce ai ni kaza a duba menene a kanka aibi ne fa in kana cewa kayan lugal arabiya amma baka iya larabci ba aibi ne mutane ba su gane wannan ba so da dama mun haɗu da 'yan arabiya mutum yana tabbaji sai in ce mishi a ni ban yi sakandare ta arabiya ba ban yi haya islam makri nake mishi gatse nake mishi bai fahimta ba yana tabbaji su ne 'yan arabiya su ne 'yan kaza amma ba ba iya raka da jumla ba iya nazzama shi'ar ina ina ina ina ina magana kayi kaza ko kun fahimta jama'a to gaskiya saboda Allah wajibi ne ku yi kokari ku gyara wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye Anas da yace fatazawwajaha ainihin wato Abu Talha ya aure ta wa kanat imra'atan malihatal aynaini mace ce wadda take ainihin wato mai idanuwa waɗanda suke kyawawa guda biyu ma'ana kamar an sa tozali fiha sigarun a cikin ainihin wato idanuwan nata akwai sigarun wato wannan baki wanda yake cikin ainihin wato idan mutum wanda za a gan shi baki tulus fakanat ma'ahu ma'ana yanzu kissar ta tashi daga hannun ainihin sabitun bunani wancan ta'aliki da yace labari bai taba kaiwa gare su na girman sadaki irin nata ba anas ya dawo ya ci gaba da bada labari yace haka ta kasance tare da wannan miji nata abu talha hatta wuli da lahu bunai har sai da ainihin wato aka haifa mishi da wa kana yuhibbuhu abu talha hubban shadidan abu talha yana son wannan da matukar ainihin so wa marida tsako wa marida sabiyu maraban shadida sai wannan yaro ya rashin lafiya rashin lafiya wanda yake mai tsanani wa tawaba abu talha lima abu talha ya kankantar da kai saboda wannan rashin lafiya ta ɗana shi ma'ana jikin shi ya sanyi wa aba'alahu sannan kuma jikin shi ya kaɗu saboda wannan rashin lafiya wato yana tsanani sai ga ɗan kuma ya kamu da rashin lafiya kamar yadda na bayyana a baya so da dama tsananin soyayyar ɗa tana biyo bayan soyayyar uwa ne na haka ki ƙoƙari mijinki ya soki soyayyar da mijinki zai miki ita ce kyakkyawar soyayyar da cikin ƴaƴanki ko cikin zurriyarki kar ki bi na ce kuma ki yi ƙoƙari mijinki ya soki ki je wurin ƴan tsubbu kin taka kusa in kika yi haka a'a ki yi kokari yaya za ki kyautata ya za ki gamsar da mijin yaya al lullube zuciyar shi yanzu wannan mata da yadda tarihin auren ya fara kai tsakaninka da Allah wannan mace in ba ma sallah azhar ko la'asar ba ne zai fitar da kai daga gida ta hada maka duk goma ta arziki ma'ana mace kyakkyawa nan sanɓaleliya mai asali mai daraja mai mutunci aljanna ta ɗauki kanta ta bayar a matsayin ita ce matar shi ne addinin musuluncin nan me yasa ba ka so ta ba me yasa ba ta haifi ɗa ba za ka ƙaunaci ɗan ba to ki ƙoƙari di za ki kyautata wa miji alherai da mutunci da kyautatawa da biyan bukata da gamsarwa kalmomi na gari tsafta mutunta dangin shi ganin girman shi faɗa mishi kalmomi masu mutunci da daraja matan zamani yanzu galibi sai ta ga cewa ai ita yar boko ce ai sai ta kira sunan mijinta gatsau a ki samu wasu kalmomi waɗanda za ki ɗan rinka haɗawa waɗanda ke kin fi kowa sanin shi ya kamata in kina da kan gado a ce kin zauna da miji ko kwana bakwai ne a ce kin fi kowa fahimta yaya ya kamata a girmama shi me yake bukata sannan ki kula da abincin shi waɗannan abubuwan suna daga cikin sirrorin zaman aure mai kyau biya wa namiji bukata kar ki sake ya ji ɗoyi ko wari ko wani abin kyama da gare ki sannan tsafta sannan abinci wanda ya dace a san da ya dace ya kuma gan shi a inda ya dace duk waɗannan abubuwa ne waɗanda wajibi ne a tsaya a lura da su idan miji ya samu wannan zai ƙaunace ki wannan ƙaunace hakkan ‘ya'yanki da zurriyarki saboda haka kaga wannan abu talha gashi ya jarabtu da son wannan ɗan sakamakon waccan soyayya da yake wa uwar fakana abu talha ya komu salatal ghadati ya tawabba abu talha ya kasance kan tashi sallah asuba sai alwala wa ya'ti annabi sallallahu alaihi wa sallama fa yusalli ma'ahu ya je wurin annabi ya salla tare da shi wa yakunu ma'ahu ila qaribin min nisfin nahar zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama har kusan rana ta yi tsaka waya ji sai ya dawo ya kilo ya dan huta wato ya dan yi bacci na rana waya akul ya ci abinci fa idza sallallahu idan ya salla azhar ta hayya sai kuma ya kintsa wa zahaba sai ya sake koma wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama falam yaji ila salatul atma na fata an gane ba zai zo ainihin wato ba zai zo ba har sai ba zai dawo gida ba har sai lokacin sallar isha ma'ana har sai yayi sallar isha ake cewa yanzu shine idan ya fita da safe bayan ya je yayi sallar asuba to zai zauna wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam har sai rana ta kusa rabawa sannan sai ya dawo gida ya huta ya in yi sallah a zahar a zahiri sai ka ce ko akwai masallaci kusa da gidansu ko dai wata ma'ana makamanci haka sannan sai ya kintsa sai ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai dawo gida ba kuma har sai zuwa sallar isha ita ce salatul atama fantalaka abu talha to shikenan wata ran sai abu talha ya tafi ashiyatan anan abin da ake nufi da ashiya shine bayan sallah azhar ma'ana bayan rana ta yi zawali yammaci kenan maraice ila annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa fi a cikin wata riwaya ila masjid ya tafi ainihin masallaci wa mata sabiyu shikenan sai wannan yaro ya rasu wannan yaro da bai da lafiya sai ya rasu faqalat ummu sulaimin sai ainihin wato ummu sulaimin sai ta ce la yan'ayanna ila abi talhata ahadu ibnahu hatta akuna an alladhi an'ahu lahu kada wanda ya faɗa wa abu talha ɗan shi ya rasu ku bar ni ni ce zan faɗa mishi rasuwar ɗan shi ma'ana yanzu ya fita bayan sallah a zahar sai ɗan ya rasu sai matar ta ce wa mutan gida don Allah ku daure ku yi shuru ko ya dawo kada wadda ta faɗa miki kada wanda ya riga ya sheƙa a gujeje ku banni ina da hanyar da zan bi in faɗa mishi fa hayya atis sabiya sai ta ainihin kintsa wannan yaro ma'ana ta mai wanka ta sanya mishi likafani fasajjat alaihi sai kuma ta lullube shi abin da ake nufi da ainihin a tasajji shine nan bayan an yi wa mutum wanka an sanya mishi likafani ka ce an saka shi a makara sai kuma a kawo wani abu sai a lullube shi saboda yanzu ba ta so ko ya shigo gida ya gane menene nan sai ta lullube wannan ainihin yaro wa wada'athu fi janibil baiti sai ta ainihin aje yaron a gefen daki ko kuma a wani gefe na gida wa za abu talha min inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta dakhala alaiha abu talha ya dawo daga wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da daddare kenan har sai da ya shigo wurinta wa ma'ahu nasu min ahalil masjid min ashabihi ya taho da abokan shi daga masallaci irin an dawo din nan sai ka dawo tare da abokai faqala sai ce kai fabni yaya dan nawa ya labarin jikin shi faqalat sai ta ce ya aba talha ma kana mun bishtaka askana minhu as-sa'a ai tun daga sanda ya fara rashin lafiya bai taɓa samun natsuwa da kwanciyar hankali fiye da wannan lokaci ba kaga nan menene ta ne mai kinaya ne amma shi abin da yake fahimta daban daga nan ne malamai masu sharhi kamar su imamu nawawi da makamantan suka ce ya nuna ya halatta irin wannan kenan a munasaba irin wannan ma'anar wannan magana shine dan ya rasu ne ba ta so ta yi ƙarya ta ce bai rasu ba ba kuma ta so ta faɗa mai gaskiyar cewa ya rasu da ya ce yaya ɗana sai ta ce ai tun da ya fara rashin lafiya bai taɓa samun hutawa irin ta wannan lokacin ba wa arju kuna kadista raha ina fatan ma dai ya zama ya huta kawai shi kenan ita abin da take nufi nan kaga daban da abin da shi yake fahimta to ya halatta idan wani dalili ya kama haka fa'atathu bi asha'ihi shikenan sai ta kawo mishi abincin shi faƙarrabathu ilaihim sai ta kusantar da abincin gare su da wannan ne malamai suka yi hujja akan babu laifi dan mace amarya ce ko wace ce ta kawo abinci ga mijinta ga abokan miji babu laifi akan haka wannan matsala ce a cikin fiqhu karanta fiqhu sunna a babin aure mujalladi na biyu ko na uku ya tattauna wannan matsala amma in a ce baya gidan fa sai kuma ainihin abokai su zo wai za su ci abinci nan ne ainihin bai halatta ba amma an taho tare da shi an zauna a cikin akan tebur ko a tabarma ko makamantan haka babu laifi sai ta kawo musu abinci sai dai a wannan halin duka ne kuma za ta yi cikakken shiga cikakkiyar shiga ba wai za ta fito a irin yadda ta mijinta ba sai a kiyaye don kar wai ta ainihin nuna wai tun da abokan mijinta ne a'a bai halatta ba tun da dai ba kannanta ba ne ba muharramai ba ne ko da ainihin kan miji ne a kiyaye suka zauna ba a ci abinci a zaman tsakar gida ƴaƴanta da mijinta na ganin ta ba Allah madaukakin sarki ce maka sai ta gabatar musu da abinci fata'ashaw suka ci abincin nan na dare wa kharaja alqawm abokan miji suka fita suka yi tafiyar su bahaushe dama ya ce bayan ci zama menene to sai suka fice suka yi tafiyarsu bahaushe yana da maganganu ne wani lokacin ba su da daɗin fassara eh suka ci suka yi ficewarsu qala fa qama ila firashihi fa wada'a ra'sahu sai ya ainihin wato miƙe ya tafi kan shimfiɗar shi ya je kwantar da kan shi sun maƙamat ita ku sai ta miƙe fata fayyaban sai ta fesa turare ka gani ta samu wani attractive turare ma'ana wanda yana kwancen nan sai kaga hancin shi ya fara karkatowa ina yake jin wannan ƙanshi na tasowa ne wata sanna'at lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla zalika ta yi mishi ado fiye da adon da take yi a da saboda yau akwai manufa tana so ta faranta mishi ta kwantar mai da hankali akan wannan hali kaga abin da malam albani yake kafa hujja da shi a hadisi shine ɗanta ya rasu ko miji ai ko kaninta ko wanta amma mijinta na da bukata sai ta haƙura da waccan damuwa ta rasuwa ta zo ta ainihin biya wa mijinta bukata kun ji mahallin shahidi ina fatan kuna fahimta ma'ana a daidai wannan wurin ne hujjojin da yake ƙoƙarin kafa za su fito ga dai rasuwa gawar ɗan tana ɗakin ko tana gidan amma ta daure ta fesa turare ta yi ado ta gyara jiki sun maja'at hatta da khalat ma'ahul firash shikenan sai ta zo suka kwanta tare a shimfiɗa fa ma huwa illa an waje da rihatib ai nan take sai ji ƙanshin turare kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila ahlihi abinda ke hada miji da matar shi sai ya faru jima'i kenan kanshin turaren sai ya motso mai da sha'awa nan da nan sai ya sadu da ita falamma kana akhiran layli da karshen dare qalat ya aba talha sai ta ce ya aba talha da hausa ne sai ki ce ranka ya dade mai gida ma'ana kalmomi na ladabi kakki kawo kalma kamar azara ki faɗa haka kawai da sarfe da komai a'a kalmomi na ladabi i haka mata ku je wallahi tallahi yadda kuke zuwa ake muku kitso ake ku je ku samu tsofaffi ko waɗanda kansu ya waye su koya muku ya ake gaya wa namiji magana namiji yana son kalmomi masu daɗi ina fata an gane ba ki zo kina magana haka kamar wani tsofan ludayi ba ma'ana ana son magana ki ta zama tana shiga zuci tana ratsa tsoka tana shiga bargo miji jikin shi yana kwanciya hankalin shi yana yana natsuwa ina fata an gane amma ya zama ki ce kai din me me aka yi aka yi ka to namijin ya tada bala'in shi matsala ne ina fata an gane amma duk bala'in namiji sai kaga kalma ɗaya biyu macen ta faɗi sai kaga yana descending sai kaga yana sauka shikenan sai a samu kanshi ina fata an gane duk wannan hayaniya fa mata suna da gudunmuwa da za su duniya ta zauna lafiya ba duk wanda ya tashi ya ce yau za a yi bala'i yau za a yi kaza yau za a yi kaza uwar shi yashi matar shi kanwar shi waɗannan waɗannan da ka gansu za su iya kwantar da shi duk hayaniyar da ya sha zai yi idan uwar shi ta same shi da kalmomi masu daɗi idan matar shi ta same shi da kalmomi masu daɗi haka yashi haka kanwar shi waɗannan mata yadda ko gansu suna da albarka a cikin bakinsu amma in sun iya bakin nasu amma in kuma suka yi rashin ladabi sai abubuwa su rikice Allah maɗaukakin sarki ya taimaka saboda haka shikenan sai ta ce ya aba falha ta ce algafata malam ara aita law anna qauman a ariyatan lahu me kake gani da wasu za su ara wa wasu mutane wani kayan aro nasu fasa'aluhum iyyaha su masu kayan sai suka tambaya a mayar musu da kayansu akana lahum an yamna'uhum an yamna'uhum ya dace waɗancan da aka ba aro su hana tambaya nake maka faqala la a'a to kaga tambaya za ta zo to amma ke ne kike nufi da yi mun wannan tambaya ko قالت سيتشي فإن الله عز وجل كان عارك ابنك عارية ɗanka ɗin nan fa dama aro ne Allah ya baka fadadahu ilaihi sannan sai ya ɗauki abu fa tasib ka nemi lada wurin Allah wasu birka ya haƙuri shikenan ka gani duk da ake cewa ya halatta mace ta daure da mutuwar ta biya wa miji bukata yanzu sai da ta tabbatar ya biya bukata hankalin shi ya kwanta sannan dubi ba wai sai ta ga to ai tun da dai an gama jima'i yanzu ma kowace irin kalma ce za ta iya gaya mai ka dubi irin yadda ta tana share fage tana gyara yanayi sannan dubi kuma irin yadda ta haɗa al'amarin a wurin Allah ka nemi lada kai haƙuri faghaba ba sai kuma ya fushi akid dama ana sa tsammanin irin wannan fushin zai faru ina fata an gane sun maƙala sannan sai ya ce taraktini hatta idza waqa'ati bima waqa'ati bihi yanzu nan kika banni sai da kika saka ni abin da kika saka ni na aiki ilayya ni sannan kika gaya min mutuwar ɗana an fahimta jama'a ke kuma in kika yi irin wannan dama ki tsammaci fushi zai biyo baya akwai abin da in kin yi dama ki tsammaci fushi in fushin ya zo sai ki daure kar ke kuma a nan ke kuma ki bata duk wannan irin kwalliya taki da turarenki da feshe-feshe da bakan magana idan ki ce ai dama kai baka san arziki ba a'a ki sa rai dama irin wannan mai magana bacin rai fushi zai iya bari gidan zai iya kaza ya buge buta ya kaza duk ki lallashe shi ne aiki ne fa ja akan mata fa jama'a wallahi tallahi aiki ne kuma waɗannan 'yan mata da ake barin su suna kallon wannan hausa drama wallahi tallahi mustaqbal na musamman 'yan najeriya yana cikin haɗari saboda waɗannan 'yan drama fatali da miji suka iya yi makirki suka iya yi abin da ake so ku zaunar da waɗannan ƙananan yara 'yan mata ku nuna musu ya ake tattashin miji ya ake lallashin miji ya ake kaza ya ake kaza amma kawai kowace 'yan drama kawai abin da zaka jin tana tarihin kanta ta yi da mijin wannan ce za ta iya zuwa ta nuna muku yadda tarbiyyar 'ya'yanku za su kasance ta yi aure amma sun rabu da mijin ko kuma ta yi aure ta kai mijin kotu ko ta sake shi mawukin da ta yi boko wai bature ya ce ana saki sai a samu zindikan yan boko waɗanda suka ɗan karanta musulunci sama-sama sai ce wai ai ai a musulunci ma akwai hul'i saboda haka hul'i ya yi daidai da al'adar bature na mace ta saki miji a musulunci mace ba ta saki miji namiji ne yake sakin mace hul'i kuma ko ɗaya baya ɗaukar ma'anar saki saboda hul'i wani abu ne na yarjejeniya sai in ya yarda amma matarka yanzu za ka sake ta sai ta yarda to ba haka abin yake ta ɓangaren mace wai ita ma za ta iya sakin miji ba sanda ta so saboda haka gaskiya akwai ƙalubale mai musamman ga 'yan arewacin najeriya abin da ya sa na faɗi haka shi ne wani abin mamaki in kana muƙarana in kana gwada tsakanin wato da wasannin kwaikwayo da sauran 'yan kudu suke su suna yi ne daidai da al'adunsu waɗannan kuwa al'adun indiyoyi ne bahat suka ɗauka suka juya su suka kawo su da hausa wayan an taɓa su sun ce wai akwai alaƙa tsakanin al'adun indiyoyi da wasu ƙabilu a ƙasar nan su ne fulani ba inda indiya da adaba fulatani suke da alaƙar sannan kuma tsakani da allah a rasa waɗanda za su jagorancin tarbiyya sai waɗannan yara waɗanda ba su da tarbiyya kowace yarinya ka je ka binciki daga cikin masu yin drama yaya ake kallanta a unguwarsu a gidansu a garinsu ya ake kallanta sannan in aka ce maka sun tafi adamawa za su yi drama ko sun tafi jalingo ko kuma suna sakkwata za su yi drama je ka ga bayan sun yi wannan drama menene yake faruwa menene yake biyo baya saboda haka waɗannan wallahi al'azim ba su da cancantar ko kaɗan ya zama su ne wai za a sanya wa 'yan mata suna kallo daga haka za su ɗauki wannan tarbiyya wallahi tallahi ruguza al'umma ne waɗannan uwaye namu masu daraja dattawa su ne suka san kan al'amarin su suka sanya ake zama da namiji ka je ka samu dattijuwa ka je ka ga yadda take zaunar da miji tana kalmomi na ladabi sai ka ji ya shiga yana tafarfasa amma ya fito kuma shi kenan ya huce ba ya hayaniya ba amma yanzu sai ta tare shi wai sai ta ce ga ni kashe ni kashe ni wai ta tura kirjinta wai ita yar boko ce wai haka bature yake yi wai haka ake a ingila wai a indiya ma haka ake yi ka je ka samu dattijuwa sai ka ganta ta zauna ta natsu a gaban mijinta ta ce mai gida ka yi mana aikin gafara wannan mataki da ka ɗauka a kan yarinyar nan anya kana ganin zai daidai da sai da ya fara hucewa to ai ai ke ma kina da hannu a kai to mai gida mai ne laifi na ni kuma to sai ka ga yana ta hucewa yana ta defending kafin wani lokaci shikenan sai ga baki bane to amma ya ce wallahi tallahi sai an yi kaza ita ma ta ce wallahi tallahi sai an yi kaza wai saboda ajin su daya a FCE kai jama'a wallahi ƙarya kuke wallahi Allah bature bai gaya muku gaskiya ba ku je ku samu social problems da ke faruwa a western world matsaloli ba ku jin wata karuwar nan ta rasu shekarar ta 48 duk ta kare rayuwarta a karuwanci da shan giya da gantali da fitsara waɗannan waɗannan su ne amma sai a ce wai ita ce superstar eh wannan superstar wannan ta riga ta lalace karuwa waɗannan ba abin koyi ba ne saboda haka ku tsaya ku lura waɗanda aka haifa cikin daraja irin tamu ta musulunci da al'adu na gari idan suka yi karambani suka samu kansu a halin da ake neman a samu kai wallahi tallahi lalacewa ne saboda haka kun ga waɗannan irin matan su ya kamata a rinka tarawa ana zaunar da waɗannan 'yan mata a su zo su musu jawabi idan aka ba da hutu ka ɗibi 'ya'yanka 'yan mata a je a kai su su zauna da wata dattijuwa kwana bakwai kwana kaza su iya abubuwa ya ake yin abubuwa na gaskiya na ɗabi'a ba na ƙarya ba wannan rayuwa tasu ta 'yan boko nan tana cike da rudani da hayaniya saboda me saboda an ɗibo al'adun wasu mutane ne an kawo wasu mutane waɗanda abin bai dace da su ba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to shi ne sai ainihin wato da duk ta yi mishi wannan bayani ya faɗa da ɗan bambami irin na maza haka kuma to da yake mumini ne fastar ja'a sai ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa hamidallah kuma yace alhamdulillah falamma asbaha tasala da asbahi te shikenan sai wankan janaba thumma gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai sammako ta furin manzon Allah da sassafe fa salla ma'ahu ya salla asuba tare da shi fa akhbarahu ya baiwa annabi labarin ga abin da ya faru sallallahu alaihi wa sallam ka gani yana daga cikin amana ta malanta kamar amanan likitanci op da suke cewa ma'ana dole ne kai malami ya zama kana da sirri kana da kan gado yanzu ka dubi irin wannan labari na cikin gidan shi daga shi sai matan shi amma ga shi ya zo ya juye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wani zai zo zai same ka ya juye maka sirrin shi kaf game da shi game da matan shi game dole ne ka zama kana da amana ina fata an gane ga shi mun yazo biyo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama barakallahu lakuma fi ghadir lailatikuma Allah ya albarkace ku a daren ku da ya gabata ghadir ma'ana daren da ya gabata fa faqalat min zalika alhamd shikenan sai ta dauki ciki daga wannan saduwa وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل إذا أم سليم دي إن النبي زي فتا ذا أجي وأزيني ذا أجي مسلم تد وسني زي جي جهادي ني duk inda zai fita da duk inda zai shiga da ita ake zuwa saboda by profession na ɗaya ita nas ce ma'ana likitiya ce wadda tana taimakawa wajen ba da magunguna kula da marasa lafiya waɗanda aka ji musu rauni to duk inda za a je annabi sallallahu alaihi wa sallama tana bin shi duk inda ya fita duk inda ya shiga ma'ana wannan tana cikin da'awa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wane ne yake musulunci ya bar mata a baya idan wasu mutane suna yin addini sun bar mata bai kamata a fassara wannan al'adarsu su da cewa ita ce musulunci ba ina fata an gane mata an hana su fita ne fitar da ba ta da ma'ana amma nan annabi zai tafi da'awa za a je wa'azi za a yi kaza duk gashi nan da ita ake zuwa wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama to amma duk da kasancewar ko ina manzon Allah zai fita ko yaya zai je ko ina zai dawo da shi da ita ta ake zuwa sai manzon Allah ya faɗi magana cewa idza waladat ko ko idza walatti idan haka ne idan kika haihu fa'tuni bisabi idan ainihin wato kika haihu sai ku zo mini da yara ko idza waladat fatuni bisabi idan ta haihu to sai a zo mini da yaran ma'ana ko da zai zama ta haihu wani lokaci tana nesa daga gare shi to a zo mishi da yaran qala mai riwaya ana sai ce fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin wa hiya ma'ahu annabi ya kasance a wata tafiya ita kuma tana tare da shi kaji daga cikin munasabar da yasa aka faɗi waccan magana annabi ya kasance yana halin wata tafiya tana tare da shi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza ata al-madina min safarin la yaqruquha turuqa manzo Allah ya kasance idan ainihin wato ya tafi yayi tafiya idan zai zo Madina daga wannan tafiya baya fado mata da daddare ina fata an gane domin akwai darussa na musamman waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar na daga cikin waɗannan darussa na tarbiyya shine kar ka faɗo gidanka da daddare ba don kuma ba sai zama sai ka firgita su ko kuma wata rana wani ya amfani da dama irin wannan wallahu a'lam wannan abin da malamai suka ce saboda matsalar rashin bayani to ko yanzu da ya zama akwai bayanai ta hanyar sadarwa wannan zai iya kasantuwa ta yiwu haka amma abin da ya fi dacewa shine kai taka tsantsan ina fata an gane ma'ana ya zama duk sanda za ka zo gidanka ka dawo ido biyu sai abin da ya zama uzuri fadanau min almadina min almadina to sun yi tafiya sun kusanci madina fa daraba hal makhadu sai naƙuda ta ainihin kwantar da ita wa tabasa alaiha abu talha sai manzon Allah ya sanya abu talha ya tsaya ya jira ta na fata an gane abu talha ya saurara yana kula da ita mijinta kenan wan faraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya tafi faƙala abu talha sai abu talha ya koma yana addu'a yana ya rab ya Allah innaka la ta'lamu ma yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idza kharaj ka san cewa innaka la ta'lamu ko annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idza kharaja ina sha'awar duk sadda manzon ka zai fita ni ma in fita tare da shi wa adkhulu ma'ahu idza dakhala duk inda zai shiga mu shiga tare da shi wa qadih tabastu bima tara gani na samu kaina a wannan hali da kake gani a tsare matata na naƙuda ma'ana yanzu yana tawassuli ne da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ka san halin da nake ciki wajen da ni ake komai a addinin nan ga halin da nake ciki ka yaye mini qala mai riwaya yace taqulu ummu sulaimin sai ummu sulaimin tace mishi bayan ya gama wannan addu'a ya aba falha ma ajidun da kuntu ajid naƙudar da nake ji kuma ta kwanta ma'ana naƙudar ta taso ne a shi lokacin haihuwa bai ba fattala sai suka kama hanya suka taho qala mai riwaya yace wa daraba hal makhadu hina qadimu sai ainihin naƙuda ta sake kwantar da ita da suka iso gida fa waladat gulaman sai ta haifi ɗa namiji wa qala ibnha anas sai ta ce wa ɗanta anas ya anas ya kai anas la ya ta'am shay'an hatta taghduwa bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kada dan nan ya dandana komai har sai ka kai shi ga manzon Allah da sassafe wa ba'athat ma'ahu bi tamaratin ta hada shi tare da dabinai wannan nan ji za a mishi tahniki wato abin da ba yake ke kira hudu ba kana fa bata yabki ana sai ce yaro ya kwana yana kuka wa bittu mujmuhan alaihi ni kuma na kwana ina tsaron shi kaji su Anas kenan ba abin da ya shafe su yan cika aiki Anas eh jira yaron nan har gari ya waye shi kenan yaro ya kwana yana kuka kuma an ce kai ya ci komai eh to Anas ba abin da ya shafe shi yaro kuma yana yana jiran shi ukali'uhu ina ta kula da shi hatta asbahat har sai da gari ya waye faga dautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama na yi sammako zuwa ga manzon Allah wa alaihi burda na samu manzon Allah sallallahu alaihi sallama da ainihin wato mayafi wa huwa yasimu iblan yana yin alamomi ga raƙuma au ganaman ko kuma wasu ƙananan dabbobi qadimat alaihi waɗanda suka iso gare shi ma'ana dabbobi na sadaka yana ɗan kamar shafa musu fenti ko kuma ana ɗan karta wani gashin su domin wata alama ta fita wadda za a gane cewa waɗannan na wuri kaza ne ki na same shi yana wannan aiki wannan yana nuna irin yadda manzon Allah yake tarayya da sahabbai a cikin ayyukan addini saboda haka a matsayinka na malami wajibi ne zama ayyuka da ake na addini kai ma ana yi tare da kai ina fata an gane da haka ahlus sunna daga manzon Allah ake ɗaukar tarbiyya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam saboda an waye gari wasu mutanen saboda sun ɗauka wa kansu girman kai da jin kai suna ganin su malamai ne ba za su iya kaza ba ba zai yi ba ba zai yi wanki ba ba zai ɗauki kaya ba ba zai tura kura ba ba zai shiga kasuwa ba wai ai shi malami ne to ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama raƙuman sadaka da aka kawo ya zo ne musu alama da kanshi da sassafe wannan yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana koyar da su tarbiyya a aikace ba da baki ba kadai saboda haka malamai dunaku wajibi ne ku jajirce wajen nuna wa ɗalibai ya ake kaza al'amari ya kama a ga cewa kai ka saba kaza ka ɗauka wani ne zai kwanta ina fata an gani to shikenan sai ainihin wato ya samu annabi yana yin wannan aiki falamma nazara ilaihi a lokacin da annabi ya dubi Anas